To abin da ke faruwa shi ne yau da sassafe wajen karfe takwas sai waɗansu suka bugo mini waya daga area one birni hmm. cewa da daddare sojoji sun kai kulame a inda waɗansu ke zaune a nan birni one kuma yawancin da ke zaune a wurin matasa ne sun yi harbe-harbe har sai kashe wasu mutane uku. Matasan da suke wajen su ne guda uku aka kashe? Eh, to shi ke na kama hanya sai na tafi nan ilimi wantan wani hmm. wuri ne a can kusa da bayan gari fili ne na wani to waɗanda masu ƙananan ayyuka a cikin birnin tarayya shi ne suke ɗan gina gidajen ko su ɗan zauna sai su fito su zo su yi ayyuka cikin gari sai kuma su koma can su kwanta a bi da naki da ne da wasu matasan shi ne ta ne kiyar da daddare karfe ɗayan dare suna cikin baccin su kawai suka fara jin harbin bindigogi wasu su suka fito don tsoro wasu su kuma ba su fito ba sun zazzauna a ɗakunan to cikin wayanda suka fito din nan su ne har aka harbe wasu suka mutu har lahira amma sai da safin nan wai jami'an tsaro suka zo suka ɗebe gawacin mutum uku da suka mutu to wanda ne hira da su da dai ba su kyan su ambaci sunayensu wasu su sun nuna min cewa kilo gudun hijira ne daga bamata jihar borno saboda san wannan jiha tana da 'yan ta'adda mm. to su sun rasa gidaje sun rasa uwa shi ne suka gudu suka dawo abuja suka zo suka zauna a wa'annan wurare saboda neman abinci wasu kuma sun ce sun yi gudu daga jihar plateau ne suka zo su ma gudu hijira a nan domin su ma suna waɗanda suka rasa gidajensu da ɗan uwansu a lokacin da ake waɗannan hare-hare da shan mutane a jihar plateau hukumomi sun ba da yanzu maganar da muke kai hmm. a hukumomi hukumomin tsaro ba sarka sun ba da haka ba kokarin da nake yi kenan in samu hukumomin tsaro ko ta bangaren sojoji ko ta bangaren yan sanda in ko suna da labarin wannan abu da ya faru na yi kiran mai magana da yawon rundunar sojoji chris nicola dai amma bai ɗan waya ta ba har ce hudu dama wannan unguwa ta durumi ana samun tashe-tashen hankula ko kuma wasu 'yan ah, masu kamar matsaloli haka masu jawo matsaloli? A'a, gaskiya a bisa na wasu ne ba a samu yawan tashi tashen hankula a wannan ilimin. Ilimin nan kuma wuri ne mai girman domin akwai durumi na ɗaya akwai durumi na biyu akwai durumi har na uku. Yaya matasa da kuma ma mutanen unguwannin nan suke ganin waɗannan sumame-sumame da hukumomin tsaro suke ta kaiwa ne a kwanakin baya musamman ma Ah, kin ga aikin lissafa kin ce an kai shi kwanakin baya kuma gashi na yanzu an kawo irin wannan sumami a to wa'annan matasa da muka yi hira da su ɗaya daga bama ɗaya daga jihar plateau cewa su da kansu su da labarin in wani abu ya taru a tsakanin tsakaninsu kuma sun ce sun kai sama da dubu biyu da suke wani a wannan wuri to ba wanda ya taɓa zo ya bincike ko kuma ya gargaɗin cewa an wani abu da zai jawo har taɓa wani faɗa ba ko wani kace na ce da jami'an tsaro ba saboda haka wannan hari da aka kawo jiya ya ba ake kwarai da gaske lokacin da na isa wannan wuri sun ma tattara kayansu wasu a cikin bokitai wasu a cikin robobi wasu a cikin leda ledoji haka suna cewa za su tafi wani domin ba su san suka yi ba ba su san laifin da aka yi ba aka zo. Wannan labari ya nuna cewa kamar ba bin eh, ka'idojin tuhumar laifi na zuwa kotu da shari'a me kika gani ni abin da nake gani shine eh, ya kawo kace shi da yawa a cikin birnin tarayya da aka yi a bara har aka kai da kashi wasu matasa guda bakwai da suke da sana'an keke na pet kuma dukkan su suna da kungiya suna da ident id card da shaida da kotunan su na cewa su tana da mawa kuma suna da kungiya. To Madalla Madina Dauda kenan wakilar mu a birnin tarayya Abuja mun gode Madina. Na gode kwarai wannan dillu. Yau koke zan yi Ubangiji da ƙasar haifata. Cause I'm